Bismillahirrahmanirrahim. Gurbin ido. Babi na sittin da biyu. Abokan nishaɗi. Kar ku manta da ajiye mana comments, liking da kuma sharing zuwa group group ɗinku. Sannan kar ku manta da danna mana subscribe. Domin ta haka ne za ku dinga kasancewa da dukkan shirye-shiryenmu. Ja'afar yana tsaye. Dadi kuka? Kai ne ka sa ta kuka? Amna ta faɗa tana durƙusawa a gaban Maimunatu, ita ma kamar za ta fashe masa da kuka Rasa wacce amsa zai ba wa yarinyar. Ta fara ƙoƙarin son ɗago kan Maimunatu abin da yake son yi kenan tun ɗazu. Tambayar ta take, "Anti mun dadi ne?" Kai ta girgiza mata alamar a'a, sai ta sake ɗagowa tana dubansa. Dadi ka ba ta haƙuri ko za ta yi shiru. Wannan fashi ake kira ƙaƙa ƙara ƙaƙa. Sai ya ɗebe hannuwansa zuwa aljihun rigarsa ya ɓoye su a ciki kamar bai so wani ya gan su. A hankali leɓɓansa suka motsa. I'm sorry. Maganar ta fita da wani irin taushi da kuma ƙaramin sauti. Sai ya juya a hankali yana barin ɗakin. Amma kunnuwansa na ciki har sai da ya fice. Har suka gama cin abincin ba ta sake ba. tana ta juya cokali cikin abincin. Har yanzu fuskar ta babu cikakkiyar walwala, hakan ya sa Amna ta kasa sakewa. Yatsun hannayensa ya haɗe guri guda yana duban Amnan. Ya tabbatar albishir ɗin da zai yi mata a yanzu zai sanya ta warware. Are you ready? Kusan tare suka ɗaga kai. Sai dai ita Maimunatu ta basar kamar hankalinta bai wajen. For what, daddy? Ta tambaya. tana kallonsa kamar wata babba yadda ta tambaya ɗin. Hannunsa ya sanya aljihun rigarsa ya fidda tiket ya nuna mata. Za mu yi tafiya zuwa Lagos. Ihun murna ta saki har da miƙewa tsaye. Yadda ya zata ɗin kuwa haka ne. Nan da nan ta sake ta fara zayyano masa ina da ina za su je. Yana zaune yana kallon ta kawai. Duk sai da ta gama murnar sannan ta zauna tana faɗin. Dadi, ban ga na Antimun ba. Shiru ya yi. Yarinyar ta iya tambayar ƙure. Bai san me zai ce mata ba. A hankali ya sa ta kallon Maimunatu wadda har yanzu ba ta bar jagula abincin ba. Kamar ma ba ta wajen. Don fuskar ta bai yi kama da wacce ta ji abin da Amna ta faɗa ba. Tunda ta taya Amna murna ta kama kanta. Da idanu ya yi ma yarinyar sainin na ta tambaye ta. Haɗi da ɗauke kan sai aza su bisa wayarsa. amma kunnuwansa suna sauraron su. Anti Moon, za ki bi mu ni da dadi ko? Zai kai mu yawo sosai, za mu je har Kiss Beach. Ƙawata tana ban labari suna zuwa ita da daɗinta duk sanda suka je. Ƙaramin murmushi mara sauti ta yi ta ɗan dafa kan Amna. A'a Amna, saura kwanaki mu koma school. Ba na son na yi misin komawa makaranta. Haka kawai ya ji amsar ta ta wani iri. Bai zaci za ta ce hakan ba, amma sai ya basar yana miƙewa daga wajen sanda Amna ta soma magiyar ta bisan. Da ta ga kuma ya tashi sai ta yo wajensa. Waiwayowa ya ɗora hannunsa saman kanta ya tofa mata addu'a sannan ya ce, Ki kwanta a nan amne, ina da aiki da yawa da nake so na gama kafin mu wuce. Da yake cikin murna take sai bata yi wani rigima ba ta yaddan. Ya juya yana barin falon. Ya yi hakan ne don bai son ya sake shiga ɗakinta, kada wani abin ya sake giftawa da zai hana shi cikakken bacci, don jiyar da kyar ya ƙwaci kansa. Yana fita ta miƙe tana gyara gurin. Ta yi mamaki sosai da yawan abincin da ta ga ya ci, don kusan rabinsa shi ya cinye. Tana aikin Amna na sake mata magiya, sai da ta bar komai ta kama hannunta ta sanya cikin nata. Kina so a kori antinki daga makaranta? Kai ta girgiza da sauri. Good girl. To kin ga in dai baki son hakan dole na koma makaranta da wuri. Next time sai mu je tare. Kin yi alkawari kai ta gyaɗa. Duk da ba ta da tabbaci ta san ta amsa ne kawai. Amma kuma ba ta da mafitar da ta wuce ta amsa ɗin. Washe gari gaba ɗaya bai zauna a gida ba. Ita kanta amna ɗin bata gan shi ba kwata-kwata. Su biyu suka wuni. Wannan ya sanya ko da dare ba ta yi wani wahalar abinci ba, sai ta yi musu jalof na taliya kawai wacce aka wadata ta da bejes. Bayan sallar isha'i kaɗan Amnan ta yi bacci, saman ƙafafun Maimunatu suna tsaka da kallon wani fim, sai falon ya yi shiru saura ita kaɗai. Shirye-shiryen tafiyar shi ne ya tsaida shi yau a waje. Bai dawo cikin gidan ba sai karfe tara da mintuna ashirin har da ɗoriya na dare. har ya gota sassan Unesa sai ya dawo da baya ya yi nokin ƙofar. Minti kusan ɗaya sannan aka buɗe ƙofar. Cikin matuƙar girmamawa ta zube a ƙasa tana gaida shi. Ɗaya daga cikin masu aikin ta ne. Masu aikin da ba a nema izininsa ba kafin zuwan su gidan. Abin da ya sa ya ɗauke wuta kamar bai san da zamansu ba. Ita kanta Onesan ba wani tunawa yake da lamarinta sosai ba. bare waɗanda ta ajiye. Komawa baya ta yi ta lafe sanda yake shigowa. Yana gama shigowa ta yi wuf ta fita a sashen. Zaune take saman tirisita ɗinta. Tana sanye da doguwar rigar atamfa, sai ɗan kwalin kayan da ke aje a gefe. Kanta da ke cike da gashin doki da aka yi wa kitso tamkar nata yana a buɗe. Ta miƙe ƙafafuwanta tana kaɗa su, hannunta dafa da wayarta da alama cat take yi. Gefenta teburin gilas ne da ke hargitse da ragowar abinci, gorar ruwa da ta lemu duka da ta sha. Sosai ta yi mamakin ganinsa a sassan nata. Karo na farko kenan tsawon zamanta a gidan. Duk yadda ta so ta danna farin ciki da mamakinta amma sun gaza ɓoyuwa. Tana daga zaunen ta ce masa bismillah ga waje. Ta datsi maganar tare da ƙwallawa ɗayan mai aikin nata da ke cikin bedroom ɗinta. tana gyaro mata shi kira. Sai ga ta jiki na rawa ta zube ita ma tana gaida shi. Da hannu kawai ya amsa mata ba tare da ya dubi sashinta ba. Ki haɗo masa abinci da abin sha ta ba ta umarni kai tsaye. Sai ta miƙe da hanzari ta fice. Cikin zuciyarsa yake jin ƙyanƙyamin maganarta. ‘Yar aiki, ta kawo masa abinci da abin sha, definitely ba ta san shi ba, ba ta san komai a kansa ba. ta yaya zai fara tsara zama da irin wannan? Daga kai ta ta dube shi, still yana tsaye hannayensa saye a aljihunsa. Ka zauna, ta sake maimaitawa. Tana jin wani daɗi da Izza tana shigarta, ko har ta fara cin nasara ne ya biyo ta da kansa? In dai ko haka ne lallai za ta natsu ta yanka ƙa'idojinta da sharuɗa wanda za su dace da rayuwarta, ba matsi balle takura. Bai ce mata komai ba. ya fidda hannuwansa daga aljihu tare da ɗaurin kuɗi sabbi ya matsa gaba kaɗan ya ajiye mata su. Bana na da account details ɗinki. Zan yi tafiya, so ko da za ki buƙaci wani abu. Sai ya ciro ɗan ƙaramin ƙawataccen complimentary card ɗinsa milik da aka yi wa ado da zaiba ya aje mata. You can contact me. Ɗauke idanuwanta ta daga kan kat ɗin ta mayar a fuskarsa. Wani abu na mata yawo a zuciya. Wannan tafiyar da yake faɗin zai yi a ƙa'ida a ce da ita zai tafi. amma sai wani girman kai ya taso mata. Meye nata na damuwa ko nuna zagwaɗin tafiya? Bayan sun zagaya duniya da kyau, kuɗi sosai dadin take fitar musu duk sanda suke son su fita wata ƙasar. Kada ma ta yi magana ya raina ta, ya ga kamar so take ya je da ita ne. Shi kenan sai ta amsa tayin da Hajiya Aya ta yi mata. na zuwa inda ita ma kafin su dawo. Don haka ta koma ta jingina da kujerar tana cewa, Allah ya kiyaye hanya. Labbansa kawai ya motsa alamun amsawa, sannan ya juya yana ficewa daga sashen haɗi da bar mata ƙamshin turarensa. Ajiyar zuciya ta sauke sanda ya da ficewar, ta lumshe idanu tana zuƙar da daɗin ƙamshin nasa. Ashe yadda take hangensa da tsada daga nesa ya fi haka wuyar samu ma daga kusa? Amma dai ko yaya ne ita ba za ta sake ba da kanta ba. Za ta ci gaba da amfani da girma da martabarta, har sai ya fahimta ya kuma kawo kan kanshi. Tunda ta farka da safen Amna ta kasa komawa barci. Wai ba ta son ta yi barci dadi ya tafi ya bar ta, tunda ya ce flight ɗin safe ne za su bi. Maimunatu na ta mata dariya, tana kuma shirya mata kayanta, daidai da yadda ta ce haka dadi yake shirya musu idan za su yi tafiya, ba wasu kaya masu yawa ba, masu muhimmanci kawai ake ɗauka, sauran abin da ba su da ya fi ganewa ya siya musu a can. Ƙarfe tara da minti ashirin ta kammala komai har da breakfast ɗinsu, ita ɗin ce kawai ba ta yi wanka ba. Tun jiya ba ta gan shi ba, tana ɗaki dai ya shigo sun yi magana da Amna. Kafin ta fito sun gama ya fita. Kamar ta share shi amma sai ta ga bai kamata ba, ko don ɗiyarsa da ke ƙaunarta. Don haka ta ɗauki kwando ta shirya komai daidai da yadda Amnan za ta iya ɗauka. Mu je na raka ki ki kai wa dadi. Daman zaman jira take. Ta kuwa sauko da saurinta, Maimunatu ta ɗauki kwandon suka fito tana tsokanar Amna. Kada dai a ce Dadi ya tafi ya bar ta. Ta ƙyalƙyale da dariya. Dadi baya faɗin alƙawari fa ya saɓa anti. Kai ta jinjina tana murmushin yadda yarinyar ta san halin mahaifinta. Duk da shekarunta ba su fi huɗu ba. Daga sekon matattakala ta biyu ta tsaya ta miƙa mata kwandon. Sai ta tsaya tana duban amnan tana ci gaba da haurawa har ta kai ƙarshe. Sannan ta sauke idanuwanta daga kanta. tana juyowa don barin wajen ta je ta ƙarasa abin da ba ta yi ba. Waiwayowar da za ta yi suka haɗa ido da ita, sanye take cikin wasu straight to. Kun dai san mutuniyar taku ba ni iya faɗin sunayen kayayyakin turawa ne ba na jikinsu, na fi gane ma atamfa, leshi da sauransu. To wannan dai ga su nan da alama dai dogayen wando ne da riga, yawwa. sai kuma ɗan ƙaramin ɗan kunne da barima. Ƙafar ta takalmi mai tsini ne, fuskar ta, wadata da kwalliya sosai. Kallon kallo suka yi wa junansu, nan Onesan ta zarce da yi wa maimunatan kallon ƙurilla daga sama har ƙasa. Wasu kaya ne a jikinta farare tas kamar ba da su ta kwana ba. Gashin ta mai laushi da santsi nannaɗe cikin wata hula mai zubin shawaka Kwantacciyar ƙananan sumarta ta gaban goshinta zuwa ƙeya dukka ta fito. Ta sake ƙawata fuskarta kamar ba daga bacci ta tashi ba. Jikinta na fidda ƙamshin turaren baccinta da ta jima da warwarewa, musamman saboda bacci kamar yacce Afra ta koya mata. Fararen hannunta duka a waje suke saboda yanayin hannun rigar ɗan ƙarami ne. Da ƙyar unesa ta haɗiye wani abu mai tauri, haushi sosai ya cika ta. Ganin yadda Maimunatun ta yi gaggawar ɗauke idanuwanta daga kanta ta yi gaba kamar bata san wace ce ita ɗin ba. Agwai ta kiraye ta da sunan da ta san zai ɓata ranta. Sai ta yi kamar bata ji ta ba ta sake yin gaba. Hai da ke nake magana. Nan ma shiru. Ta ci gaba da takawa zuwa sassanta. Zuciya ta ingiza Unaisan sai ta yi saurin takawa ta kuwa sha gabanta. Don ba ki da kunya kina ji ina miki magana. Wato kin samu sake saboda kina zaton kin haɗa miji da ni ko? Mijin da kike hoto a wajensa. Ba kowan kowa ba ke illa 'yar ƙauye mazauniyar riga. Ki kiyaye ni wallahi, baki san wace ce Unaisa ba. Diya ga ministan ilimi. Wani kallo mai muna ta watsa mata. Karan farko tun zuwan ta Gombe da ta ji wani ya ɓata mata rai har ran nata ya sosu har haka. Duk da nike Bafulatana, amma ban taɓa ɗaukar tallar nono ba har kawo rana irin ta yau. Kiwo kuwa wannan ado ne ga dukka cikakken Bafulatani. Ko da ma a ce na yi tallar nono, ai ba aibu ba ne ba, ba kuma gazawa ba ce, saboda ɗan halaka baya ya manta tushi. Tushiya kuwa masomin dukka wata dawa ce da ta yi tsiro ta fito al'umma ke kallonta. Daga wannan ta kewaye Unaisa ta ƙarasa shigewa falonta, ta kuma rufe ƙofar ta abinta. Take Unaisa ta sake hassala, sai ta juya zuwa stage ɗin Ja'afar, sai kuma ta sake ja ta tsaya. Idan ta hau ta ce masa me, kada mutuncin ta ya zube a idanuwansa. Bari za ta yi gyara yarinyar a cikin gidan da kanta, dole ta yi laushi, kuma dole ta yi mata biyayya. ba dai tafiya za ya yi ya bar su ba su biyu a gidan ba. Ta ja tsaki ya kusa sau goma sanda ta koma sassan nata. Bata san abin da ya sa abin da Unesa ta yi mata yi mata zafi sosai a ranta ba. Bedroom ɗinta ta fara ƙoƙarin gyarawa. Sai ga Amna ta turo ƙofa ta shigo. Ta waiwayo tana dubanta. Sai ta ga ran yarinyar a haɗe tana tura baki. Lafiya Amne? Waccan antin mana. Wai dan ta kira ni ban je ba shine ta harare ni. Sakin zanen da take ninkewa ta ta kama hannunta. Manta kawai, ke da za ku tafi da dadi kullum kuna tare, me zai dame ki? Murmushi ta sauke, yauwa ya ce ki zo. Sakin hannun amnan ta yi, kamar za ta ce wani abu sai kuma ta fasa. Ba ta son wasu abubuwan su dinga faruwa gaban idanun yarinyar. Yarinya ce mai wayo sosai. Akwai abubuwan da ba za ta manta da su ba idan suka faru. Closet ɗinta ta buɗe ta ciro madaidaicin blue black ɗin hijab ta zura, ba tare da ta fidda hular kanta ba. Ta kama hannun amnan suka fito. Suna fitowa ta hangi Onaisan a zaune. Ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya tana girgiza su. Da biyu ta yi wannan zaman. Tana son ta sanya idanu a gidan game da takun kowa. gefen ta breakfast ɗinta ne da bayan nata suka yi suka kuma jera mata mummunar faɗuwa gabanta ya sanda ta ga maimunatu ta kama stes ɗin tana hawa suna hira kuma tartar da amna abinsu miƙewa tsaye ta yi ta yi kamar za ta bi su take wata zuciyar ta tsawatar mata karki ba girmanki ba ne sai ta koma da baya a hankali ta zauna zuciyarta na mata wani irin suya Dole yarinyar ta samu zarar tsayawa ta maida mata magana, Tun da har ta samu darajar hawa sassan Ja'far ɗin, kai tsaye har haka. Ja'far fa, ta san ba ƙaramin abu ba ne mai sauƙi a ce ka samu irin wannan damar daga gare shi, damar da ta daɗe tana neman ta. Wataƙilma sun san juna sani irin na ma'aurata. Kai, ƙarya ne, ba za ta taɓa iya ɗauke wannan ƙaton ba. Duka-duka nawa take? yaushe ƙashinta ya yi ƙwari. Ni na razana na janye bare ita. Wannan tunanin ya rage mata tashin hankalin da ta shiga. Sai ta koma ta zauna tana jiran ta ga saukowarsu. A bakin dainin ta same shi a tsaye. Da alama shi ma ya gama dukka shirinsa. Riga ne da wando a jikinsa. Sai ƙafarsa saye da wani rufaffen takalmi.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 92 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.